الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين من روقو الله سبحانه وتعالى وكرب منا wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan juma'a da muka shiga a yau Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yini da kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a shafi na da 232 kan hukunce-hukuncen rusa masallaci da gina sabo ko rusa masallaci a daɗa a ƙaurar da shi a gina wani can gefe saboda nan in wataƙila akwai zaizayen ƙasa da matsala da wajen ruwa yana yawan taruwa a wajen so gina rusa masallaci da gina shi ya kasu kashi uku rusa shi daga inda da yake a matsa can a gina shi rusa shi a inda yake a sake sabunta wani sabon irin na zamani shi ya dace a yi haka ɗin duka mun yi bayanai a jiya to wannan tambayar ta yau cikamakin abin da muka yi jiya ne za mu ga doguwar takarda irin sai da aka yi muƙaddima inna alhamdulillahi kaza kaza an turo takarda rana kaza A lokaci kaza mai reference kaza irin da za a sa slash a sa reference a sa reference ta biyo ta hannun director na fatawa a'a eh, PA ya rubuta kaza ka duk wannan dogon magana on so so so date a lokaci kaza amma ga paragraph na ƙarshe can shine asalin inda tambayan yake yace akramakallahu yace wajen paragraf na ƙarshe to layi biyu na sama inna, yace ya ce alhasatu bi maudu'i hadmi wa i'adati bina jami'i ƙaryati soda ya ce wannan takardan ta shafi al'amarin rusa masallaci ne wa bina'i wa i'adati bina jami'i ƙaryati suda wani gari ne a saudiya da ake kiran shi suda ana so a rusa masallacin garin a gina babban juma'a wallazi a fada simuhu wanda mai alfarma ya ba da fatawa ce annahu lamani a hadmin masjidil jami babu laifi rusa masallacin juma'a wa i'adatu bina'ihi da kuma sake gina shi wa ifhamuhum raghabata sumuhi bi zalika wani ya ba su labarin ce babu laifi wai su gajjara ardu ragbati sumuhi bi zalika mai girma wato shugaba ko kuma hakimin garin ko sarkin garin ya nuna cewa lallai yana sha'awan yin haka ya rusa masallacin juma'an da yake nan a gina sabo irin gini na zamani illa annal mu'aribina sai dai waɗansu sun tashi sun yi ca a kan shi ina fata an ga wajen sun yi ca a kan shi wato shi sarkin gari wahum waɗanda suka yi caɗin su ne akwai hadi binu khalaf akwai khalifa binu abdallah ash-shamari akwai wa fahad binu abdallah ash-shamari wa abdau adama qubulihim lidhalika sun nuna cewa su basu yadda da hakan ba wa adamu hadmin masjidi da kuma wato rashin rusa masallacin wa ragbatuhum baqa'uhu da kuma a bashi a yanda yake hatta ya timma inha'ul mawdu'i shar'an bi fatawa al-qadi sai an ji abun da shari'a ta musulunci ta faɗa da fatawan da alƙali zai bayar au izdari fatawan min ash-shaykh bin baz bizalika ko kuma a ji abin da Sheikh bin Bas mufti Saudiya Grand Mufti na Saudiya a lokacin makahon na Allah ji da rahama sai ya ba da fatawa a kai bi huduril mazkurina kuma a ba da fatawan a karanta ta a gaban waɗannan mutanen masu son ginawa da waɗanda masu son rusa wanda wanda ba sa son a rusa wa mandubu wizaratil ustaz Abdurrahman Suhaimi da kuma wakilin babban malamin na Abdurrahman Suhaimi jara tahriru hadal mahbar shi yasa aka rubuta duka wannan wato fatawar takrira lil domin tabbatar da abin da ke faruwa a wannan waje wa billahi tawfiq mun ji abin da faru kamar yadda na gaya muku jiya yanzu idan qur'ani ya ya ya tsufa ya ragargaje ya yayyage ya babballe to idan aka ce a taro a ƙona sai waɗansu suna ganin kamar an wulaƙanta ƙur'ani ta ya za a ƙona ƙur'ani sai ka ji waɗansu na ce a'a ai a tona ƙasa ne a binne shi ko kuma waɗansu su ce a'a a tara shi a kwali amma a ƙona ƙur'ani to sun kasa gane ce ƙonawan ba na wulaƙanci ba ne irin yadda kafirai da tura waɗansu suke yi don wulaƙanta musulunci a kamo ƙur'ani in public a ɗauka a ƙona shi don a kular da musulmai a wannan ƙur'ani yanzu ba za a iya karanta shi ba ya rududduge ya dandake ya yayyage ya kakkece ya zazzare to ya za a yi da shi a tara shi a kwale kawai a aji ba zai gyaru ba ba za a yi bayan ɗin shi ba ba zai abun nan ba to shine waɗansu in aka ce a tara a ƙona ɗin sai su rika jin abun ba daɗi kamar an ci zarafin to shi ma masallaci ɗin idan aka zo rusa shi a gina sai su ga kai kamar ai a rusa ɗakin Allah su suna gani wa gara a bashi ɗin ya zauna ya zauna ya zama to kufai har ya rugurguje da kanshi is better in ya so daga bayan sai a zo a cire waɗannan robles ɗin a gina wani amma mutum ya kama hannun shi ya rusa masallacin Allah to shine waɗansu suke ganin abun kamar akwai nauyi ha to ana so a gina shi ana so a gina masallaci ginin zamani wani suna ce ah, a a fashi kawai menene menene kawai a gina wani a gefe to masallatai guda biyu to shine waɗansu ɗin su taso su nuna zazzafan ra'ayi a kan haka ɗin ni dai ba zan rusa ɗakin Allah da hannuna ba amma in akwai maslaha fa ai ba wai don wulakanci ba ne to irin wannan na ƙona ƙur'ani ne shi yasa waɗansu suke ganin abun ba daɗi to ga dai abin da kwamitin fatawan malamai suka ce suka ce wa ba'ada dirasati bayan nazari da karanta allajalatul istifta bayan kwamitin fatawa ta yi nazarin wannan takardan ta karanta ta da kyau ajabat ta ba da amsa kamar haka cewa bi annahu la babu wani hani babu wata matsala min hadmil masjidil qadim wajen rusa masallaci na da can fi ƙaryati suda a wannan alƙarya ta suda din wata amiruhu da sake gina shi ala hadis wato a sabon design sabo irin na zamani sabon gini irin na zamani lima fi zalika min al maslahati saboda akwai maslaha gaba ɗaya ga al'umma li ahli ƙaryati ga mutanen wannan alƙarya wa ghairihim da waɗansu su wa amma alladhina banaw awwala wanda suka gina na farkon sannan kes na biyu inda ake rigiman kuma wanda ya gina shi a farkon an rusa yana gani ya gina sadaqatul jariya ko ladan shi yana yana gudana to an zo an rusa wani ya gina to shi yana ganin wannan da ya gini na biyun ai yanzu shine kuma ladan ke ladan shi ne ke gudana rendering amma wanda ya gina na farko yanzu ladan shi baya bai da lada ne malamai suka ce a'a da maslaha ne wa amma ladina banawul wul'awwala wanda suka fara gina masallacin A ajruhum ladan su kamilun yana nan cikakke wala obi bi tajdidihi ba zai taɓa yankewa don an sake gina wani ba saboda haka niyan shi an yi majin ɗin ginin shi da yi na farko da wannan wanda ya gini na biyun an yi majin ɗin ladan sun gaba ɗaya suna samun lada tare ina fata an gane ko ibrahim ne ya gina masallaci na farko allah ya mai rasuwa ladan shi yana gudana ladan shi yana gudana sai masallacin ya tsufa irin ginin azara ɗin nan ne na da to masallacin ya daddare ya daddare to yanzu sai ahmad ya zo ya ce a cire shi gaba ɗaya zai gina sabo irin na zamani to sai ‘yan uwa da magadan wancan mutumin sai su taso su ce ya babansu ya gina sadaqatul jariya yanzu a kawar da shi wani Mr. B ya zo ya gina wato shine yanzu ladan zai rika tafiya wajen shi ba wai namu na farko ba shine malamai suka ce a'a ai gurbin ne ai wajen ne ai ƙasan ne to saboda haka ladan su duka yana tafiya ladan su duka yana tare ana ba su lada tare babu wata matsala babu wani wanda zai ragi na farko ba zai rage na biyu ba na biyu ba zai rage na na farkon a lada ba ina fata an gane wa nas'alullah muna roƙon Allah an yaghfira lil mauta ya gafarta wa matattunmu wanda da su kai wannan ci aikacin wa yuwaffiqal ahya'a ya datar da surayayyun لفعل الخيرات وجاء aikata alkhairai wa'ani an yahdiya aljami'a lima kuma ya shirya da dukkan mutane al'ummar musulmi da abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi wannan fatawan mu ta farko kenan ta biyu wanda zamu daga kanta zamu tsaya shine shin me matsayin sayan guraren masha'a da da ake masha'a a cikin su misalin gidan giya ne da ake shaye-shayen giya sai aka saye shi aka gina masallaci ya dace asalin shi wajen saƙon Allah ne to sai aka saye shi yanzu kuma ana so a gina masallaci kuma a kai kulob ne inda da ake rawa ake shaye-shaye yanzu an sayi wajen a anguwan an gina masallaci a madadinsa gidajen karuwai ne a wajen sai aka zo aka saya aka ta da su aka gina masallaci to ishin shi ya dace a gina ɗakin Allah akan gurbin wajen da da ake masha da baɗala da saba wa Allah akan wannan ne aka yi tambayoyin fatawan shine shira'u makinin lillahawi sayan wuraren masha'a wuraren sabon Allah gidajen karuwai gidajen giya gidajen club inda ake rawa inda ake bori gidajen bori sai a rusa su a gina masallacin Allah a wajen ya dace wa tahwiluha ila almasjid da converting din wannan a mai da shi masallaci ko coci aka saya yana tsaye kawai da yake dama kato ne kawai sai aka yi converting din shi aka yi fenti aka sa minaret kawai amma yana nan a cocin shi din structure na coci yadda ake gina shi ɗin. sai aka bibbige ba a ba wai rusa ginin aka aka sace wani sabon gida ah, yana nan dama kato ne haka sai aka shimfiɗa darduma kawai aka sa makrifon Sun ya dace shi ne aka gina tambayar akai kai mai tambayar ce hal ya juzu shira'u mahallatin hamri Allah shi ya halatta a sai wuraren mashayan giya da kamfanin da ake yin giya warraqsi da wuraren rawa wasu imaluha masajid da mai da su a yi din su a mai da su masallatai wa ma'abid da wuraren ibada malamai suka ce na'am e ya juzu shira'uha ya halatta a saye su wattakhazuha masajid a converting nasu a juya su a mai da su masallatai ko a rusa su a gina masallaci a wajen li'anna fi zalika isti'maluha fi ma huwa khairun domin da sharri ake a wajen yanzu kuma an mai da shi waje na me na alheri mimma kana mustakhizatan sabani yanda da aka riƙe su wa musta'malatun fihi da irin aika aikan da ake ciki da aika aika na baɗala ne yanzu kuma an mai da shi wajen menene alheri da sujada da karatun Alƙur'ani da zikiri da hailala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal khubs laysa wasfan don kasan ai ita tsarkakakkiya ce aika aikan ne da ake yi masu yi sun bari to baya affecting ɗin ƙasan baya affecting ɗin filin baya affecting in bangon don da an sha giya masu shanta ai daban ne amma ba zai tasiri ga ƙasa da lan da wannan ginin ba shine wal khubsu laysa wasfan laziman li hadhihi al amakin li zatiha ba zai affecting ɗin waɗannan wuraren ba wa inna ma urida laha min ajli ma tukhiza lahu masu yin ne daban shi wannan wajen daban ai kasa in mutu yana saba Allah kan kasa ai tana tsine mai duk wani abin da ake zama a ƙarƙashin shi ana saba Allah ai waje yana tsine mai ko bishiya aka rike ta ana karta ana eh, caca a ƙarƙashin ta ai bishiyan ita baiwar Allah ce ba ta so amma Allah baya ba ta ikon yin magana ƙasa baya ba da shaida gobe kiyama akan abin da mutum yake yi to ko bishiya mutum ya rike ta yana wani abin da bai da kyau ai waje yana yana tsinewa mutum bai so to kaga masu yi sun tattara sun tafi to wajen will remain yana na a tsaftataccensa fa idan su'minat fil khairi idan aka yi amfani da su a wajen alkhairi wa tukhizat lahu aka gina alkhairi zahaba khubsuha wannan kazanta ya tafi ya tafi wa sarat mawadi a khairi yanzu sun zamanta wurare na alheri da wurare ne na sharri wurare ne na alheri kuma ai floshin sharri an fidda shi anguwa ko ba haka ba da wajen ya damu mutane mashaya ce ta damu mutane an rusa an gina alkhairi an gina masallacin ziyara duk maimako da ana zuwa rawa yanzu ana zuwa karatun qur'ani ana zuwa karatun musulunci ana zuwa haddan qur'ani alheri ne saboda haka babu wata matsala babu wata matsala cewa daga ga abin da ake ba zai affecting masallacin ba to wannan shine fatawoyin mu guda biyu na yau da fata Allah ƙara rayuwar mu albarka da sada mu da dukkan alkhairi wannan juma'an kar a manta da yawan salati ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau kamar yanda ya nema sannan bayan la'asar a zauna kuma don Allah dan taba addu'o'i zuwa faduwar rana ko da minti talatin ne ko awa ɗaya gurgudun yanda mutum ya samu sarari amma kar a yi sakaci wajen addu'an nan tunda an ba mu garanti in ji annabi Allah yana amsa addu'an nan to mu duƙufa mu riƙa yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh